هنا أكي قوله هو من كان قولا غيره ثم على بالصبر والميزان فوق ترى ترى هو من قال قولا غيره غير رسول الله قمنا على أقواله قل قمنا بالصبر على أقواله za mu yi tsaye da bincike akan maganganunsa da auna فيه yanzu wannan ba wannan abin nan ba mu je sharhin har zuwa dai karshen kusurci fanahanu la nuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih mu ba za mu wuce gaban Allah ba ba za mu wuce gaban manzon Allah ba musamman a fagen addini a fagen addini wannan al'amura na duniya wannan wani abu ne namu kuma ya ba mu dama amma abin da ya shafi addini to babu yadda za a yi mu wuce gaban Allah wuce gaban manzon Allah sai ya faɗi da mu faɗi sai ya aikata da mu aikata sai ya ba da umarni sannan mu bi فنحن لا نقدم بين يدي الله ورسوله ولا نقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليه ba mu gabatar da maganan wani mahaloki a kan maganan annabi irin da duk inda mutum ya kai da girma ba mu gabatar da maganar sa bal kauluhu indana magana fa auren mu mutumin da ya magana huwal mizan maganan annabi huwal mizan shine ma'auni sai mu dauko wancan magana mu auna shi alladhi tuzanu bihi sa'iran aqwali wanda ake auna sauran maganganu da shi fa idan qala ghayruhu qawlan idan wani annabi yayi magana lam nubadir ila kabulihi ba ma saurin karɓar shi da ke ko mu karyata shi hatta na rubdahu sai mun mayar da magana ila kaulihi zuwa magana annabi wannan zina bihi mu auna shi da maganan annabi idan suka yi muwafaka wannan magana mun dauke ta idan maganan wancan ya saba da ta annabi za mu yadda ta shi fa idza wafaqa qawl sallallahu alaihi wa sallam wa hukmihi in ya dace da maganan annabi ya dace da hukuncin annabi sallallahu aina hu bil qabuli za mu amshi wannan magana za mu amshi wannan da girmama وشكرنا لقائله من غودين ونم مغنى روحي الله يتعين مكيشي مها يتعالى مصففاها إصابته للسنة وإذا خالف إما فساء فساعد مجنى النبي رددناه على صاحبه أكون غير هذا كياسي duk kiyasin da isa wa maganan annabi wannan kiyasin malaman musulunci sun ba suna fasa da laitibari matsala ce da ai sunan ta kenan a babin ainihin abin wa darabna za mu doki fiskarsa da magana ka'inan man kana wannan mutum kowa kowa shi وكانت مخالفته ساطا ذاتك كفن دليلا لنا تبقى أدرم على نقفه أبيت نقفه وفساد رأيه دلالة وانتظرت قال علي رضي الله عنه اعرف الرجال بالحق كفم متانيت وجنك فيها ذاك فم متانيت وجنك فيها Wala gaskiya ba الحق فذاك فانك يا بدر الرجال ka فقط ذاك اللون wannan za ka san mutum da in ka sake daukan mutane za ka zaɓi mutum da ta wajen yin ba amma ba za ka san gaskiya ba daga mutum ka kalli mutum da ke wane ne wannan ba zai yi karya ba ba ka kama ai magana da ke yau abin da ke mu abin da ke abin da muna sanin gaskiya ne ainihin da mazaji idan mutum ya shiga ya yi barazana sai mai ɗauka yana da gaskiya ko idan mutum ya faɗi gaskiya sai mu duba riga shi kuma abin ba a gani ba mu auna kuɗin shi mu a wannan matsayin da ke zaune a kashin ke yana da gaskiya haka na amfani abin da ake lura da shi ana sanin gaskiya ne daga wurin mutane mutum abin da ya faɗi ya zama gaskiya ne ya zama mutum amma ba za mu san a ainihin gaskiya daga wurin mutum ba a wani ya faɗi shi kenan wannan ta jama da Allah. Ta magana bai take. Da Aliyu. ba ku kura ba wani kura kan wannan dan da dama abin da ya dauka idan misali in an dubi malami shekaru ta ko menene ne su ko irin shiga cikin shiga ko motar da yake hawa ko menene shi ya ke yi da gaskiya la babu mu ba rigarsa muke kallo ba gaskiyar abin da ya zo da gare shi da gaskiyarsa ake sana eh, rikil haqqa ta'arifu ahlahu ka san gaskiyar to sai ka san masu gaskiyar ka san gaskiyar ka tare da sai ka wancan na aiki da ita sai lalle wannan ne gaskiya sai wannan na aiki da ita sai lalle wannan ne gaskiya ne amma ba ka sanin su kawai ta idan ka san gaskiya za ka san mai gaskiya idan ka san gaskiya na za ka san mai gaskiya a cikin mu kaga yanzu misali in ka san kuɗi shine za ka san mai kuɗi da ke cikin mu mu yanzu ku ba san mu duba wani mai riga mai kyau ba kan mu ko kuɗi a nan amma an kafa wane ne kuɗin shi da abin da za ka kallo da ba kai ka san abin da zai zaba kuɗi kai ka san inigin da yake kai ka san irin harkar da zai ka yi wani da kuɗi amma in ba ka san kuɗi ba ka san ina kuɗi hmm. ba mamaki irin ni da kai in muka ga motar da ya hau tana numfashi da kansa sai waje kayi na akwai kuɗi ƙarshen ta bashi ne ko kyauta ta bashi hmm? ina ya ka kyauta shi na? shi wata shi gaba ba ne ko bashi me yi to ko ɓana ne ko maroƙi ne yanzu ai kaga ba a sani abin da yawan ake to shi kenan dai magana wama ma adallana ya batan mutane fil madi wal hadir a da da yau inda suke duba ainihin ba gaskiya suke sani ba masu gaskiya suke duba sai ce wani na da gaskiya da ita ku gaskiya ita ake sani illa kirarhum binis batil aqwali ce sai ka same su an yi ruwan su dangane da maganganu wal araki da ra'ayoyi رأي قرآن إذا كفين بس إنما رأى الله رأي دي ذات يبشي خلاص أما بقى دوما سيقولون فرق الجوية آية كفا الجوية حديث كفا لو أفعي عليك آه وانا يا سنيا لا كيما كافر آية كافا حديث كيما تفعين جاني شو وان دي ذات يبشي بشي كنا قولا كفا آه وانا يا سنيا إلى ما زعموا لهم إماما zuwa wanda suke ɗaukar musu shugabanci suke ɗaukar su ne malamai ainihin ne an batata wannan kwanan da yawa kuma ni abin da ba shi ba maimakon fatan ya sauki sai ƙara shiga ciki ciki don yanzu ka ga ai matasa abin da ya ce ta arena na hankali ɗinki irin wanda suke yi kai yanzu a wurin malaman ma ke koyon sayan kaya Hmm? su ake kallon na koyon ɗinki daga gare su saboda in kai haka sai ka yi mutane wa wa'azi ka Ya samu ka saki da miya ka saki da miya ka bada kaba amma da iri ka ce a ah, kai ya yi irin wannan riga ta abu zan iya magana ga wannan hawa abu an bata ba riga sai gaskiya ba ba mota sai gaskiya ba ba gida ne gaskiya ba gaskiya gaskiya idan ka san za ka san ita idan ko ba ka ta ba ka san ita ba sai ka bi ta an tafi kuma abin da kowa yake da kowa yake gaya wa juna ake a yi kaza ka koya da kaza kaza kaza kuma ba a kallon tafiyar ƙasa take mutunci rabuwa yake kana nan da rigar kuma ko baka da mutunci او مشيختين في العلم هما لوتر والانجليزي او يافا في المذهب فاخذوا باقوالهم سكتين قطعوهم بدندنوس من غير رويه أتاري بثاني بقى بقول من أنا ما جانا معلميني ما أنا ما جانا معلميني بقى إنت ما كل كرتو أنا كل كرتو بقى من غير روية بقى كذا ما كنا كل كرتو كما كنا سوحا يتوقيني كفاني ka bari ka sani kafin kai magana ba ka san komai a addini ba ka zo kana gaddaba kan addini jahili ko jahila aikinka aikinki ne na ilimin da zaki aiki amma ba shiga fagen gaddama a kan ilimi ba in ma ba ka yi gaddama sai duk kai a wani wuri kuma ba ka addini ba sai in kai lauya ne da ma gaddama aka karanta da ma juyawa ba a yi dama menene zan kai kai gaban ka kan fahimci ka karanta kayan ka ita ta san mako ko su ba a kowa ba ce ko ina akwai inda za a je ba aiki shawara in aka shiga wata kotu da dai ka rike fayil sai dai ka rike fayil wa uba sai shi zai yi magana shi kuma akwai inda ina kallo nan wurin ya masa kaɗan a ƙa'idar nan ba ba a isa yi magana a nan ba don yaushe wuce duniya tana da gadi amma addini ya bai da gadi kowa ya samu ya shigo cike ba da abin da yake so to mene ne ba magana bai gadda maka zuciya kan ta wani na wani na da aka walihi min gairi rawiya wala tamhisi domin gairi an ya tabayyana ba tare da sun nemi bayani ainihin in kanar muwafiqatan li qawlil ma'sum maganan nan ta dace da maganan kasan gaji صلوات الله وسلامه عليه أو مخالفة له بل بلغ الأمر بالمتأخرين حركة هاكي جماعة تاسوا يو من أتباع المذاهب أن قدموا أقوال أئمته سنة جبات الدين إمامه على الأحاديث الصحيحة لو جئتهم بألف دليل إن ذاك لهم دليل دوه bi anna kalama imamahu maganan shugaban su wannan sai khilafin hakki ma qabiluhu na'udhu billahi min al-khizlan Allah Allah ka tsare mu daga tabewa idan Allah ya cire adadin a kanka to za ka yi ta bandan bandan wa amma in ashkala alaina al-amru idan lamari ya damalmale mana ولم ندري إن كانت أقوال الناس موافقة لقوله عليه الصلاة والسلام مسنبة إن كانت أقوال الناس إن إن من كان يسمع كما كان النبي أو مخالفة قوسم صعبة مو مسنبة توقفنا فيها saboda jin haushin maganan nan ta haɓa wa shugabanmu duk da za mu yi fada da ita ba mu fada da ita hakkin jahiliya ne na ilimi sannan kuma ka je wajen neman ilimi neman ilimi ka zo ba ka zo ne ka koyar ba kana iya muhawara zan ne ka jahil da aka ce kaza kaza ban gane ba kaza shi ke nufi a fahimtar da kai sanar da kafa zama ko za mu karɓe ta ba waɗannan fuduha ba mu je da wala na jazibu da sahafiha ba ma ɗaukar ingancinta بلا بقطعها حيث تعوض بدلي إن المكر هذا هو المنهج المستقيم وانا هنا سلبه المستقيم الذي يجب أن يسير عليه كل طالب الحق طالب للحق وانا كتك أن يعطيه وجب كل من يمنجد في أخي نعم Hmm. Eh, eh. sai mu bar musu magana ba zan ba yake da ita ba za mu duba me ya makarantar mu ta kyauta da ke zage yanzu abin da muke aiki shi muna ajiye wancan magana ko ba mu san ba sai mu nemi bayanin ta idan muka ganta daga baya ta dace da gaskiya sai mu ɗauki magana idan bayan ta haƙiƙe muka tabbatar da bata dace da gaskiya ba za mu bi ta ba sannan kuma har yanzu wani abu da ake ciki shi sanin gaskiyan sai kana da kayan aiki sai kana da kayan sanin gaskiyan sai dai ka nemi wanda ka san yana da gaskiya ya ce to gano mana a kaga misali mutum yanzu baya jin nauyin ya sa kaninsa lauya ya rubuta masa wasiƙa eh ya yi wani ta a na girme shi kafin makaranta makarantar shekaru ne mm, mm, shi ne a zan ke in in makalan makalan da shi dole karata da shi ba ba sai ibi ra'ayinsa an arzikin duniya ne a ah, kai ne ka shiga cikin sa kasan kaza ya ake wannan rike kaza kaza kaza zai rubuta ba ana zo zai ce ba wannan kuskure ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne haka zai amma addinin mutum bai yadda nake ni mana iya ba ka yadda mutum bai da akwai wanda yake shi sani ba hmm? kusan sanin naɗawa ne ya naɗa ka kafa ne shi sani ba ga ke babban naɗi ba ne wa huwa alladhi nadinu Allah bihi wannan da shi ne muke bautan Allah da shi fi kulli waqti wa hini وهو صلوات الله عليه وسلامه المطاع النبي فيه وند أكيمة بيه الذي فرض الله علينا طاعته وأن الله يوجد تامنا مبيشي وأمره وأمره وعندنا مقدم على كل أمر أمرني من ضمن أنا أنا قباتا به أكدوني أمرني idan manzon Allah ya fassara wannan aya da kaza to dole bai fassara ba za mu ce wannan maganan manzon Allah ne wannan aya ne to aya ce gaskiya maganan manzon Allah ba gaskiya ne ba ha ba za mu haka kawa. wane mu shi aka saukar da Qur'ani sai mu nemi ingancin hadisi hadisi na haka yake ce to an gama haka na hatta a ala amril hukami wasarafi har harkan hukumomi da sarakuna wa huwa kadhalika al muqaddamu indana shine abun gabata a wurin mu fil a aso dole mu so manzon Allah sama da dukkan kowa ala kulli ma tuhibbu nafsu akan duk abun da rai take so ka tafi da abin da manzon Allah yake so ranka ta so kamar na ranka ta bi na manzon Allah Tunda shi ne ya sani mu ba sani ba min al-ahalina na iyalai wal azwaji da mata wal auladi dole mutum ya fifita manzon Allah akan iyalansa akan matansa mata akan mazajensu ya'ya akan abin da su dole mutum ya fifita manzon Allah kamar yana kam sama yakmulu imani ahadin imanin wani mahaluki ba zai cika ba hatta ya kuna huwa a habba ilaihi sai annabi ya fi so soyuwa a wurinsa min walidihi wa waladihi wannan sai ajma'i bal la yakmulu imanu ahadin kai imanin wani mahaluki ba zai cika ba hatta ya kuna a habba ilaihi sai annabi ya fi soyuwa a gare shi min nafsihi daga rayuwarsa Allah allafi bai na jambai ba ka sani wannan sai ka karanta rayuwarsa. sahabbai ko kuma wannan zai fito ko maka karanta rayuwarsa a manzon Allah a aikace ka dubi lokacin da uhudu ta kwaɗe mutum ya yi harbi ya yi harbi Cibiyoyi sun ƙare takobi ya lafashe sai dai sa jikinsa kawai in an kawo annabi duka ya tare da kasu in an har goki biya ka ganta suna zuwa ta magin yanka ta wannan su ne masoya Allah wannan su ne masoya manzon Allah haji ka dubi mata mata suka waye gari ma na tun tana ebo ruwa ana sha tana ebo ruwa ana sha in an ɗauko gawa ta shimfiɗe in an ɗauko wanda ya karya ta tsora shi in an ɗauko wanda ke karkara ta tsora ta ɓaci abu ya faɗi kawai suka ajiye bandeji suka ebo makamu ana labarin masai ba ta ɗauko kuri da baka tana harbi irin harbin namiji har annabi yana cewa idan mutum ya gudu ya fito daga filin ya ciwo ya sa koro shi ake ce kai zai mana zuje kwarin ka nan zazzage kwarin ka tafi kwarin zuje kibiyoyin wa ka nufai ba zuje kibiyoyin ka nufai ba kuma ba magana ne da baki ba an ji mata ciwon nan ciwo ka a jikinta wanda ne kawai a gaba tun da ta riga ta tare wata kafa wani ɗan ne ko ya lashe ta kudin sai ya kai kan adami ita kuma ta tsare wurin an zo an yi latta mata ta kwafi ta kwafi na ya shiga inda ya shiga ya same ta to yanzu ya na son annabi sai sai dafa abinci za ka yi kai rawa kana zama annabi ka sauran jama'a kai rali a cikin aiki kana son annabi da bayan Allah suna bukatar karantarwa suna bukatar tufatarwa suna bukatar wanda zai zauna da su ya koya musu addini ka ɗauki wayan kuma babban da bai ga wasu jama'a ka Allah ku wani malai. har ƙaryar yadda ake musu ana ce musu to ainihin zakin mutane muke cikin mutuncin mutane suke kaga mutum yana zo yana roƙo wani an sha zo a sami na to ga Allah mala ga makaranta ka ga mu ɗalibi amma da Allah ka adi da kafi su jama'a har abin ya zama kama abin wa ce to mu muna kafi su jama'a ka ce maka sharri ne yanzu misali ga kaddarawa kai sarki ne sai na zo kan aya aya na ta kafi ta farauta shin ba zan faɗi ba yace za ka faɗi kiko in ka ga mun ce kaza kafiri ya aikata muka ce aiki ka kaza kafirci ne in ka san ta mutu na ta ba kafirci ne ko kawai sai da kana dole mutum sai ya fi fifita son manzon Allah daga rayuwar shi كما روى أن Umar رضي الله عنه قال ya rasu رسول كل شيء كاتب عملي والله إنك لأحب إلي من كل أحد إلا من نفسي والله النبي كاتب سويوا أمريكا كاتب سويوا أولينا تلك هو إن فقال له النبي الله أي بكتك هركنا صن كان كتمدني حتى أكون أحب إليك من نفسك sai na fi soyuwa a wurin ka daga rayuwarka فقال عمر والذي بعثك بالحق نارا da wanda ya aiko ka da gaskiya innaka la ahabbu ilayya min nafsi wallahi ka fi soyuwa gare ni daga rayuwana فقال على انا na عمر yanzu ka kike mai mumi ai kamula imanuka Allah amalul qulub